الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا دي تبتي الله صلاة يسيشي بأمين شونو تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا النصف قبع يا ربيع الأول كو 1438 كان لها لجريا لا ليه تصف قبع ya november 2016 ya december 2016 kanada miladiya ne mai katon zugu tsanci da karatun littafi a durar bahiya ya limamu shaukani page 26 oko ta kitabu siyam zugu tsanci ta kitabu siyam يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال, عد أو إكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها وإذا رأوا آل بلد لزم سائر البلاد الموافقة وعلى الصائم النية قبل الفجر من يجب وادي دول صيام رمضان أظن رمضان نيزا كان لرؤية هلاله دي يليكيو يتا من عدل دقبضانا yi adili au ikmali iddati shaban ko mai tsayin shaban ya ji kiyo agbo ebe na ga su mu liru ya tihi efi azu aga tale na ko wa afiru liru ya ti fa in gumma alaikum fa akmilu iddata 30 ko sai ki mai fa man shaida minkum shahara falyasum zane ga le tsayin mini zane ga witness ne tsayin mini ebe na ji kiyo aláàfin àfẹ́ wọ́n ti ọdún olè wọ́n tó ló lé àrè àdígá lé àní àti òyà làbárẹ̀ àní wọ́n á ti jẹ́ àní wọ́n kú mùsùlùmí na yau man ẹ̀dà máa fẹ́ àzùyán ẹfọ́gbọ̀n hilalu shawwal shawwal ya ikimali ẹ̀tọ́ ramadan gún ìbọ̀wọ́ wani ní kó wọ́n yìí zára àwọn alùbẹ̀lẹ́dín ẹ̀ zá ṣì ṣubú lé lẹ́sìn masa iral biladil muwafiqa ẹ̀ jì ní ike dòjá ni wọ́n á di dóòlè gabu matsala gbọ́ rí ba gábó masala ìtìláfin masali udan. adigatale mposi bua agaka eji ndoro le nle ebe na lokaci da gona efo ne lawon azun shamo ne bai efo ne lawon azun madina bai laji kina laɓiri na sun ci da musulma wa ala sa'imi ma ji wajibi ta tela ne fi azun na aniyya nura niyya la qabla al-fajr kami kami asubhan ebona man lam yubayit fajr ko sanan lami ya kami da su bayanin ga wani yazun da buya zamu can da gonga bai na fila faslun ya butulu bil akli wa shurbi wa jima'i wal qai amdan wa yahrumu al wisal wa ala man aftara amdan kafaratu ka kafaratu zihar wa yundabu ta'jil al fitr wa ta'khir al suhur waya busulu bil akli azri lanye daga ya gibe digangena wa shurbu azma ke lanye da ke daga tin be digangena ibo to latuna ga wa kulu wash uhilla lakum layla tasiyam rafatu ila ni sa'ana wa kulu washrabu ta tabayana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad min al fajr thumma atimu siyama ila al layl ejiye mafi har ka kuna al khayt al abyad bi al khayt al aswad wa bi adikiyo ga ibu ke kirlin ma na alfiji ga latiya ne e ya ce lazu ya fi harbe ya shi ganci ya ruka kuna gida gane waljima azun e, mai ce da ya zaga jijima ya e gidi ya zuyi nan walƙai amdan dai zaga da wato tun sha tun bai diganga ya zuyi ga hanyi ya bane manista ka'a hmm. faliyakudi hmm. wa man galaba wulqai'a fala qada alai ko ana ga da tun bai digange ne zamu tula zu yuga amma zana tutuga zabe na suku ki za ta jo ana tutuga zabe na wa eh wa ga en duro ta tuwa wa yahrumu alwisal haramu yo ne da jikina ẹ zàfẹ́ làázùn kí ẹ bá fẹ́ kọ̀ntínú bẹ̀ fífú yìí náà àníbi sáà tẹ́lẹ̀ mi kan jíjú náà ètò kùmà áyè lu wíṣàl àníbi kàní sàábẹ̀ yà á di wíṣàl ní. àtìgá àníbi wọ́n tó ẹ jẹ́ àníbi gẹ́ ìní lọ́sùn ká háì àti kùnkó níbi dòjì ẹ̀yà ìní òtò àmọ́ òwòsàn ẹ̀yà mi já àmọ́ ẹ̀yà mi fi ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ìṣáájì ujiya alfijire ìṣáájì ujiya fẹ́kẹ́ kọ̀tínú bí fúra níbi kan ti gaga láàrin ìṣàlẹ̀ wa alaman aftara amdan kafara tulka kafara tu zihar zane maga azun zane maga azun bambe digangainin zane lazun jikiyar kafara ta ciwo? da kafara yankiyo kafara yan zihar shi ka fara yin ziharo wallazi ne yi runa na mini sahi ma wannan umar ma'aji hun ma'aji min Allah wadda nan ne kuma mukarram da wa zura ya ga gani zamu ji aji na zuku alaki ajin alahu jalu lugwa ji ko ka ya wuye jin azuku wuji kiyo eh a wulahu ji lugwa ji ka ga mito ha musiki na miskinan ko kaga muke da yake jazu ku juji kiyo mutu ta azu yan sharaini mutatabi aini qabla an yatamasa dan mito hadisi ya sahabi ne ba ali ga alaka to ya ja alaka go ma ma'alaka ka ci wa alaka go kata ta a ci ya ji kiyo waji ma je gani be iyali yan wi hadda karshe hadisu wuce to abege sun da su da mulani ki ya da luso dele su ji jin waji ma ji gidan ramadani ucaman gaci ucaman shi giga ma wuce ta hagu na yana waji na mulazun shi tufe Ma wuce shiga lawon shi jin haki na nga ya gan wula wuji wulu gwaje su ne je wuji zarawi nga yi biyu ebe ko masla wuye ke chile mu ci janyo mu ci fulu azuyo a gan masla wannan ruwa ebe e na sharati da masla atul mursala bo wuri kiyo nga yi musadimu lin nas mu ga gobe nasu amma nga wani ne gobe nasu nga je wuju mutu liyun gwaji so bi it daga ebo lu ti jina fún iye wúlí kejì tí òun méje òun méje òjijì ọ̀gá bẹ̀rẹ̀ fún láwùjọ olúkọ́ wà ní. ẹgbẹ́gbẹ́ ìsàká ọ̀gá ìyáàdà jíjì máa jí lẹ́rọ̀ fara jí ní náà àyìnà kó tó náà wa yundabu ta'jilul fitr mandubu mu ya waga yazo dikiyo yazo diyu demi wa ta'khiru suhur idza mula sahuru fata la yatazalu ummati bi khair ma ajjalu al fitr alumman ya ku kya ba ta cin alkhair da kya ga jiye da da demi nan faslun yajibu ala man afsara li udhrin shar'i an yaqdi والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه ولي والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بطعام مسكين يجب واجدولي على من أفطر تاكيز نقا azun bana ya uzurin shari'i ya uzriyan shari'a na an ya kudi ulu lazun chunga ga wadda zan ti fi azun ya wa biya ga jai lo ti fi azun ya wa biya ga wajen nifasa ti fi azun ya wa biya ki wa biya ga ba te wa ti fi azun ya wa biya ki wa biya ga man kana yukum مريضا aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ko ba na annabi zalla da wasallam na aisha kunna numur bi qada'i siyam wala numur bi qada'i salat aja ja furga la ya ga mai ga ga ya la salla ga ko wal fitr lil musafir wa nahwi idza e mulazun yucici ya biyo da da zona wanda zai biyu ne ganne ruksatun sauki yo illa an yasha talaf aw da'af inda wo ga da sunan yawa ya da jalaka ko gogutu a da lona kawai ya sabi sai zuza zamani a nabi famin masai momin al-muftir a da zai sai siyas na amma da zai ji fiyanin fallan yi ribu sa'i ma al muftin wa al-muftir ala sa'i zane fiyasu na wuya ya yi buta ce zane fiyanin ba zane mafiyanin wuya ya buta ce zane fiyanin ba da bi masu ku lokaci ke yadda wani ba mu ci sai fiyasu igini maza ba ta ji kino a ta ji biyanin annabi sa a shi ga laisa min albirri asiyamu shi safar inda mini bolo bolo ya zuji kiyan elusiya zo yodan ya zaba fo ba ke bedda budani na ina fiye jiki yo efo bedda budani ne zaife tiyazu sabi anabi ko so na sai tiyazu no na kici be faro eh le ji tiyazu agbiya awik le ji ma fi ana su ko agbo ka fe lo to kiri wo anabi je za abal muftiruna al yawma bil ajin za ne ji tiyazu yana ala da ladayin nan wa ga cin ganne le bayani ko ya alkai da shi ya da bayani bu

ko wa man wa alayhi sawmun zana magajin adili azu ta ci wani sa anu wali wali ga sai azu na terifa ne azu ya azu ya nazuru abuna ne ga man sa ma wa alayhi man man wa alayhi siyamu sa anu wali zana gajin adili azu ta ci wani wali ga sai wal kabirul ajizu anil ada anil adai wal qada'i zana mai da cizo ko da ti jiya wanci ma ku ku azu ma ya e fiya wa ma ya e gaya wa nan yukaffiru an kulli yawmin bi ta'amin bi miskin bito ta'am miskin ko yukaffiru wa di wa di kafara an kulli yawmin ke fondo luwa bi ta'am miskin an fiya miskin yayi wallazina yutiqunahu fidiyatu ta'am miskin ngadana ne babu so mu tatawu babu ne ga yaci ya ga tatawu yona yustahabu siyamu sittu min shawwal musahabi yanzu sai azu ya fi gutsa daga yasayin shawwalu ko alai zaman samu ramadan da na fi azu ya ramadana kuma asbahu sittu min shawwal shi azu ya sittu shawwal la abiyu nan gafe ka siyami dahar wa a zilhijja da azu ya fi gutsa ni min ya zilhijjo wa muharram bi muharrami ranar dokun fiye da mu shaban to shaban wal isnaini wal khamis be foli tenin da ya buna ni be dokum ya zun fe da bu anabi ci gan e foli tenin ga amanwo e fa ma be la le tuno sama o yuba yurfa amali wa na sa ma ga le tuno ala da sama be fe azun wa ayamil bid be foji ya ayamil bid e fo wuta ni ne sandon doko wa afdalu tatawu sawm yawmin wa iftar yawmin tatawwi na e fa la ni ga wo fi azun fani wa fafu ni ibn hanifi ga habu siyam ila Allah asna basu wanda ga yanzu yan annabi Dawud kana yasumu yawman wa yufiazu fani wa yuftiru yawman wa kayfa fani wa yukrahu ad dahr makarumu yone da jikina ila sai fiazu ya fondoro ne ga ya fuye ba ta ga ga fiazu annabi ga Allah sa man sa al abad saboda yana liji su mika kare ka haka na kawai da ake ta cewa bai yali wa da ake ta cewa bai miwa da ake ta cewa bai zami wa da ake ta cewa da na ziyara da wani ta ake ta cewa bai e, ko sai bugo fati kula zai hakkin hakkahu wai ifrad yawmil juma'ati wa yawmil sabt ya zamu laifin juma'i wa karun ga gafiya zo ko laifin asu wa karun gafiya zo yo ga wai yukrau so mu dar ko wai ifrad yawmil juma'ati wa yawmil sabt wa yahrumu sawm sawm al-idaini haramu yo ne za fiya zo ya foyi di guba ba nan ya foyi di janibi kan ko wa ya mi tashiriki be fa ya mu tashiriki efo wuta ko na la mi tefo kiti na efo yi di lazo ne buna ni diga ya mu tashiriki efo ya mu tashiriki shi ayyamu aklin wa shurb ko efo yi di be efo fifi wasu ikbalu ramadan bi yaumin au yaumaini a make nan an gole make goya neza wa fi azu ya fuwe ko fogu ba bi fuwe tun ramadan na illa man ka le su mu fa le su da wannan ga da ya fi azu yin na wada ya fi azu ni tenin dondo mu fo nan ko wada ya fi azu ni tenin dondo da alami so wujan kale fuwe azu mu cha talata lata

ẹtùnú wọn láti ṣe ṣe lẹ́gùn tí ń bá abọ́ ń lọlé yéèzù jẹ́ ń jíjí gidi gidi tàǹtàn mẹ́rin ṣe ṣe ilé gẹ́gùn tó tẹ̀lé yìí wọ́n mọ̀gẹ́ ń dúró jẹ́ àásùn wọ́n lè ní Ba shari'a musulunci ce zuji ìtìkà fún wọ́n yẹ sí fi kulli wákìtì fil masjidi kuma ga ta ji lokacin don bai da masallaco wala tu ba shi rukunna wa antum akifuna fil masajid e ga fe to bai da gidi ma dai ki kafo da masallaco ma wa tahir baitiya li taifina wal akifina wa rukai sujud aka ta yi ta zu ya zai je ji tawaf na ta zai je ji tikaf na ta zai lo rukun ta zai lo sai da a shayi tikaf da musulunci wa huwa fi ramadan akad ya ta ramadani masuku itikafu ubo ka ga ibn ali sa sallam jin fi ma fil ashirin al awakhir min especially for guwe karshe min ubo wa yastahabu al fi fil amal fiha mustahabi muyo yanzu dokun be kirki le unga da yake kafo na dokun be qur'an be dokun be salatu ji dokun be istighfaru ji dokun be ko nafila ji sai la tarawih ji ko da sauransu wa qiyamul layalil qadr sai ga mu sai ke ya kiyamu ye shi sai lailatul qadr ibn anabi ga man qama ramadan imani wa tisaban na lahu ma taqaddama min zambi ana di kiyamu layl ya sa ramadan bi imani bi wai daga ba sai ce ana da kiyo makaranta a sabi ya zunubi nuji shi zo da yani na wala ya kudil motakif illa li hajatin ɗani maza da yi tikafu wani ya da ni wani tikafu ne ba sai bi dabe kiyan dabe bukata ebe bai za a ku yi tikafu ga wuya ji kiyan ga wani lokacin bushi wanda yi tikafu mai da shago shi zuko lashin dole wani azu masalacin wada kiyan wanda zuko mai zo mutu biyu mu shi mi eh? le. ga lokaci wa yau ya ji kafu a bukata ne ganin waje shi bata wuri ta shi bata uwe waje shi bata bole uwe waje kiyo wanda wanda wajen shi ne gani ga da wani wọn ji gan waje a ga waje ti kafu a fiye bata masu kun a kitabul hajji يجب على كل مكلف مستطيع فورا وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة وكتاب الهج يتعرف نيجيتي هاجونا يجب على كل مكلف واجب واجب تاتيز عندنا مكلفين مستطيع ندي يكون فورا ضاي لا جوجكو وكذلك العمرة أتيغا عمرة وما زاد يعني مغا تتاتيوش أتيغا فهو نافلة نافلة wallahi na su ji lati mani sa ta iregi sabila sai ta laji wani ta ce na daga je yi ko ki yi ko wuce wani lafiya wani yanzu na laulo nan wani guzuri aminci da bo ko eh in laji maje su marami ibn ali ila bi zabi imra'at maslati yawm wa layla ila ma bi mahraf fasl ko mm. ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإهرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونهما فمحله حي... فمحله أهله حتى أهل مكة من مكة ويجب تعيين نوع الحج بالنية واجب يحجرين إذا قال قواعد لا توجد ta zani wula no le haji da falla alibi ga alhaji almabrur laysa lahu jazaa'un illa janna haji ne zaji ma haji ne wa da gaban dira sai aljanna alibi za sallan maga a man haji wa lam yarfu wa lam yasqab raja kai waladatu ummu zani ga haji ma haji ne kun ga haji ba jike wa ga fo ne mamu umuna ko alibi za sallan ga inna allah alaykum alaikum alhajja fa hajji so ta hajji laji wadi ta ce bai gaje felo haji wa atimul hajji wal umrata lillah wato wa yajibu ta'yinu naw'il hajji bin niyya naw'in haji ne daga zuwa ne zani wula ko min ta mafi tamattu ye da ajin haji rikita ya tamattu ya haji ya mawo wa muraji be zo dai ji murazo wa fe je dai ramu ko wa fe jar ka za ke da no to da tundo da tundo ro wa fe wa maza?

wal awwalu afdaluha noto ne de fa la gan ngai tamatu ngai haje tamatu yo haje tamatu yi gani be ni kawul mutatire to wa yakunu li rabu min al mawaqit al ma'rufa wa magaji rabu daga nan daga kibo daga ni ka tu ne ja de ne gabo ya lamlam ngai mi ka tu ye bijo yaman tijo zatu ilk ngai mi ka tu ye iraki cijo ko laifa lai mi kafin cijo madina ci dona jufa gan ci zugu wuci mi kafin zai ji kene ganci zai ji ma bani ka ba magaci ana ga to bani na eji na wadana mi ka ci bo waga aga go mi ka ci ka na ga ci tujiye ji emi oto na da na oto na ga ifi ani nga e mi ka to ani a ga go doji zu mo doji mi ka ti ya maka ti ma aji ti o aji mi emi aga e mi ka ti ato ani ala ni a daga ba go ni ama continue ade bana tu ya kaina ebo ebo e fatawa no she yezu ko yezu

milli wuya miga mi da ke ta abu lahaji ya ci miga kashi kashi mi ta ji wa yin ko ji gane ko nden na kina su mi da mala kadir mi ga mala kadiri yi le maka yi male madina amma yanayi ji katu maka yi madina nan baya ga nani wuyan gai mulawa ga irin lafiya ga wajen ji a cari mi ga to shi kenan mi hadi satin ci bani ya kini mi wuce shekaru alumun Allah kiyaye mu so le oge eji kaka ni da se fiji uji ja su shi ne ga shoci wani wa dogon na tolwa wa man na duna uma zana madannin ka gutumi ka tiana fa mahalluhu da na waji da na Ni ya mu na nga kiyo ahalu da ne jama'i nujo hata alu makka mi makka to makka ji so ajiya daga makka mu faslu fasali na gan fasali wani ko wala yalbasu al-muhrimu al-qamisa dan ga da iraman wa fa kiyan wa fa e wa wala al-imama uma faronya wala al-burnus uma dikiyan ma dan eh eh dence wala sarawila ma dikiyan ma ce da saka wala sauban masau wa rasul umma ke fatu fuwa na waras iri tulare na wanwa tuna wala zafaran ko kiyo zafaran na wala alkufaini sanan magajin iramon wa daufi guba ba illa an la yaji da na alaini inda kwa kaga wudiye da fafa yi na wadana falyaftahu ma ngajin wula kufi guba bu wucin ba hatta kuna asfala min alkabaini ko ina kwa nga di kiyo wala un bata ko wala tantaki kibul maratu ila yi ma a jiki ha eh? de da ni kabwa wala talbisu alqufazai safiye gwamai da wala wa ma masa waras wa za'faran gani bai na tulare ko al waras ko za'faran ga tona wala ya tatayyabu ibtida'an ko kuma a datta da cha baya wala ya khudhu min sha'ri uma alikiyo uma uma eh wa teti ya ma na wa chakiya mini ti wa wala bash wala bashri illa li udhrin ko in ga mini yana kuma an da goye bo udhrin da ciwa wala yarfus wala yarfusu kuma a je sakwan dondwa ma lamiya wala ya suku ma lokacin fasikanca wala ya jadilu ma jiniya wala nkihu ma jikiya ma jiyawa wala a ma jiyawa wa wala tubu ma da ji khitiba yi wa wanda ya wala yaktulu saidan ma da wakiya ma da gaggiya wale ne ba ta kai mazura tilirani wa man wu zane magu gadaba wuna fa alai jaza'u mislu ma qatala min an-na'am e ga gudu da je dabba wucin ruya ya ku bi da wadili ne da adalci a ba ku ji tubu na wala yakulu ma sa da gairu ne ma za go ci ga da gegge ne ci ujina ga ji ma kuma na wa ga lokin ya ji wata da iramu zan go ci ga da gegge wo wo wa ja wa mu ga ke shara ji zan go ci ga mi da iramu ngala mi ci a gegge wayo amma wa gaji wa yubiya ni ma ji ya wá ṣe jìbíà ń oúnjẹ àti tààtú òtí yìí no problem. Hmm. ilá idza kana saidu halalan inda gwaza ni ga gbe na nga ka gu da iramu ba walan yasidu li ajali majbe na gbe e wo ba ko hmm. min shajaril haram zama ma ladi baya ko mumuya ci mane jarami ona illa al-izkhir banda ci mai al izhiri wa yaju abuna ni abuna bi wa kako hmm. illa al-izkhir fa inna li qinihim wa li buyutihim wa yajuzu law qatl al-fawasik al-khams hmm. dabba ya fasiki mutu ala dikiyo hmm. ala uti kwankwa ewa kinkere etu ta ba ta yin da jala kamsu min alfawati ke kalu fil hil wal haram dabba gutu da dabba ya fasi fasi ki jayo alahu ya da dai ramu da ramu alahu ngole da ga wuce wa ga wa kijo wani da ji ebo mazurat ne ramu anan wa saidu haram al madina egege haram ya madina ma wa shajaru gani be shigmuji ma ka harami maka da ne makuyo illa anna man qata shajarahu ko aw khabatahu kana salbu halalan liman wajadahu ko illa anda gwade anna man qata shajarahu zane gaci mu banin aw khabatahu ko man wunna kana salabu halalan ina ga gwadu ne ga jalali mawaje wajadahu ya daga biyu biyu na wa yari saidu wajin haramun muyo ne zage egenin ga da haram yau na ta suna washe jaruhu ganin da kiyo to shi muyi na ibn ali bin ibrahim haram makka wa inni haramtu al madina ali ibrahim wa makka la ya harami min to madina la ya kiyo harami e be go da harami ku ba ga da ijebo makka be madina masallaci ga masallaci madina masallaci be kila ka saudi kiyan ya harami ya e ga salisu da haramaini ne ci maga ga alharamu ibrahimi wuce falastin ci ne ta ta ta ba nan muhammadu wa lanti da su hati yi ibn yi wa ga ga haram ku ba da bon ga bai da hadisin nan faslu wa inda mil haji makka ada kira ne jaji nan ya je makka ne ya tufu lil qudumi sabata ashwatin waji tawaful qudumi tawafil ba yarmulu fi salatati ula zubuta mafarin washe tishe ibn kakuna musulmi ji lo makaca jaji na makaci ga musulmi je e, ga dona wahanatu humma yasrib ba ta da ya madine waje bugo na ka to bugu ga ji kimo e ga to ba mu ye na ka to bugu e na ka to bugu da ani tuma ka ji aga ji to wa a ṣe waɗa wani wà dáwọ́ ya yi mishi fi ma baqiya nga ce zuguta ba ni na ke tawa me ce to afiya zuguni me kin ya e zama da wa yuqabbilu al-hajar al-aswad kuma ki hajar hajjar al'aswad aw yastalimu bi mihjan ko man waju salawan wa tukun mihjan ne tukukoto ko kaga wasu bo zikiyo وتاتو توو ويقبل المعجن ونعوه ومعطي فياتو كوتو كما نبينا ويسلم ركن اليماني كو ومعطي السلام يا ركن اليماني كو ويكفي القارن طواف واحد وصعي واحد نمجي نجي قراننا نجي قران حج يوم لو جيت بان اغا طواف ني وكنت يوم يا جي يوم لو sayu ni mu ce ku e ya ji e wa wurin gani mai gbogbi ya ce matsalan nan. Wai kun halu tawafu muta wa bi'an, amma halin na gaga gawa da tawafi na waye biya lule. Satira ni wa ga al'aura so, ko? Ebo na aliki za a sallar mun ga sayi na bakar, mun ga wa Allah ya tufa bilbaiti, Oriyal, Zumayya no zandoro ga da tawafi ya kaba gurun tuma. والحائد تفعل zane jayi lana etu na zane jaji na na wuto gaji mu wani ani mai fali alhaji gara an tufi bilbaiti in lana ani ga ga na zane na na ma gaji tawafi mu an lata tufa bilbaiti mun jaji tawafiya wayun dabu zikir halu tawaf bil mandubu mu yo ezu dokun be zikiri ji kakunu ngai di tawafi na da askar na ja gobe ne ngole amma da takada ne ji yan bidiya ji tsawa tawafi ya mafana addu'a ka zo a sai gwa tawafi ya bace addu'a ka zo a sai gwa tawafi ya tace addu'a ka zo sai gwa ne ji kiyan na ji asaliya wa ba da faragi wa maga tawafi ji zo yusalli raka'atayn fi maqami ibrahima wa dinafil raka'a ba maqami ibrahima thumma yaudu ila rukuni fẹsẹlímùkù wọ́tí ọlọ́ọ̀ṣẹ́ bọ́dá àrókù nígbẹ́ tí ọjọ́ jù kí ọjọ́ jù sálẹ́mà. fọ́sùlù wọ̀yẹ́sì àbẹ́yìnà sọ́fà wọn márùwá sábà àtà àṣìwàtì wà á di sáàyù tàkà ní sọ́fọ́ bẹ márùwá yàrá ìzùkú tó àbà. ẹ bọ́dọ̀ tó ẹtì láti nà gan iná sọ́fà wọn márùwá tà ní ṣàá ìrìlá fọmọ́n hajjẹ́ lè bẹ́yìí tàwé tẹ́mọ̀rà fanájúná àlẹ́ yìí àyàn tó wọ fàbí ìmà sáàyù tàkà ní sọ́fà wọn márùwá ko da mini shayar ya ce ce zane gajin haji na wuji lefi da wani nawa jiki na nawa ji tawafi bona ko bebe ma lefi da wani nawa jiki na nawa ji tawafi na na ga laji na ale na wuce lagon sa'i ji wuce lagon sa'i ji dole a yare a ribi ga ibi da obi ma ba da allah be ya cabe ne sakwa cabe ne a cabe sa'i ebogo fatawa nan ṣe fo gbanci a kukin bá wọn náà ti gan sai tsakani sofa marwa wani kiya wani dole a buna ga falaju na halayi náà e ganin wali ba wani anabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam da iyan bil ma'suri ba da ma'sura to yona wa idza kana mutamatti'an idza magaji tamattu'i sara ba da ko waga waje waga jira bu an don hatta idza kana yawm tarwiya eh har be fu yawm tarwiya Allah bil haji e gwanin gole ngai ta mafi wajo ga da maka wa tawafiji waga tawafiji waga tawafiji wa kijin wa sallah na fi lalika gbaji daga baki bo makamu ibrahimo wani gbe ba go wajen da rin sa ta kane safa gani be maruwe wato jikiyo wato kyatiyoya waga da jani umura jani dole waje dai rabo ba biyo jihar ko walo bai miyo fiye ciya wa biyar ka e foyo mutaro e futo ta ciya diga be tukan jisko wato jikiyo wato jikiyo gode rawo be ga jizo ce ce kiyo haji lo hatta yo kana yawmu tarwiya fa yawmu tarwiya gatu ahalla bil haji la tulani yayin haji so insha Allah ta'ala ga ka ta yi ba wannan wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk